wala ibadu ɓatawa ne habita amaluhu na'am al-ajaniha tambaya wanne Eh, wal لعبودية والقضاء عليها mato babu kusanto da shi gaira idina idanati mana abinda da yake tunta don me bayi bayi ke soka don me za a ce mai gida ya fi bawa don me za a ce mai bawa ya fi bawa duk ba mutane ne kuke ba mutum da suna sukan bayi ne na fata ka gani. musulunci ya halatar da bayi don me musulmai ba za su ɗauki kansu iri ɗaya ba don me suke da'awan ma'anar difa'i a an tafawwuƙi e, ma ma'anar difa'i an tafawwuƙi kare kai daga fifita ɗan adam akan bawa hmm? shi kenan farubba abdin mana yana cikin bayan ce wannan baka fahimta ne ba ai da dama zaka samu bawa mumini muslimi salihi taqi huwa khairu bi imanihi ya fi kowa ta dalilin imaninsa wa dinihi wa ilmihi wa aqalihi wa khasa'isihi an-nafsiyyah wal jasadiyya min sayyidihi da dama za ka samu bawa ya ne mai gidansa shi ma mai gidan ya yarda ya shi ana abin a musulunci mu haka ne tunda aka rama kuma alhamdulillah ka'ida ce a taƙaku amma hurriyatu wal ubudiyatu in aka da wajen yanci bauta fa ne minan nizami al ijtima'i na daga tsarin zamantakewa alladhi yuhaddidu alaqatal bashari tunda ai dole a samu wannan mai hidima ne mai aiki ne wancan wanda ake wa aiki ne dunan nazari ila atibarati tafawuqi wasilai ba za a tsaya a kallo dalilin fifitan ba da kuma ɗaukakan ba ainihi au tadannin Wan wanhitaɗi tadannin ƙasa da in hitatu da tadannin duk abu ɗaya ne minar domi Eh ba a kallo itibara ta tafawuki wasu ila'i. Wannan ba a kallonsa, abinda ake kallo ba a kallo a wurin Allah. a addinin musulunci wani bai fi wani ba illa da takawa abin da aka la'akari da shi menene mutum yake aikatawa tsakaninsa da Allah amma sauran abubuwa kuwa wanda ya sa wannan aiki wanda ya sa wannan kaza ai kaga hidima ne wajen bautatarwa ne yanzu sau nawa za ka gani ka ɗauko likita ka fashi aiki in likita ya zo yana ma allura wa lebura ce dole duk karatunsa ai na je karatun ce kai zo ka bin allura ka zo ka duba kai mai magani ne leburanci ka zo nawa ne kake kasa duk wannan kumburin da sauransu leburanci ke daga inda aka ce babu wannan leburanci shi kenan ya san magunguna ya san yadda ake magani ya san yadda ake kasa ce nawa za a bi haka? na da lebura ne kuma za a waye gari wanda bai kai shi ba ki mallake shi yanzu Allah ya baka kuɗi ka buɗe ƙaton asibiti ya kaci ka je ka yi rijista ka samu wane a ce likitoci nawa kake da su ka kawo a jarraba a duba a game a game dole kai kuma baka iya karatu da rubutu ba kai ne shugaban su dole dole mutum zai ce ranka ya dade

in ka tafi da kowane yamurin banda ba don kada yabin nan ba in ka tafi wani zai zo ga masu jira ana zuwa ma ana sukan ka ce ai san sannan fa cutar kai ke ga abin da ke in kuma min kana sai muka yi faɗa go in ka konin aji dole kai ne sama eh? Me me kace to ai baka iya karanto min su ba ta dannin ƙasa ƙanƙanta minar daniyi eh? faduwa ƙasa sai da na ce iri ɗaya ne ko aina nake eh? innal alaƙata bainal abdi wa sayyidihi alaka tsakanin bawa da mai gidansa tsakanin ma'aikaci ne da wanda ake wa aiki fi mafahimil islami tushbihul alaqatu baina amilin bi adal tsakanin wanda yake aiki da lada ba ka gani aka ce imam maliki je karanta da halifa yake ba za shi halifa gaba daya an ce yi mu wadda na littafin nan naka na ji labari yi kyau Allah ya saka da koshi ka zo ka karanta mana shi ita ilimi zuwa masa ake ba zuwa za ka ba in kai haka ka kaskanta ilimi na ce to shi kenan a haɗa a fito da motoci a tafi ka ce ina tafiya a ƙasa ya fula da haka zo masallaci za a yi karatun sannan maliki ya shigo da ya zo ya da ya zo ya zauna sai gan shi akan kujera ya ce dawa ƙasa sannan kuma ga jami'an tsaro ana ta gada zai ce karatun ba zai ma albarka ba zai talakawa sun zo a da wani yawo cikin gari ya ce duk bai son jin waɗa ya zo ga halifa ana karanta masa kai maka ji sai dai ka ce min ko an gama wannan gwamna ainihin yake tsoron mu magana da maliki innal alaqata bainal abdi wa sayyidihi fi mafahimil islami tushbihu al alaqa baina amilin bi ajari مهما كان هذا العامل عظيما في صفاته duk inda kai da ƙwarewa wa khasa'isihi az-zatiyyati والاجتماعية rabbi رب عملك tsakaninsa da mai aiki don haka bayi ba bauta suke ba aiki ne ba wai an kaskanta su ne ba a matsayinsu kenan tun da ma'aikata ne shi din nan fa bawan nan kakkamanta hukuncin shi sa ika mata kashe shi aka ce ba za kashe shi ba maimakon kashe shi to ga aikin da zai yi kamar da zan ce to kana so yanzu ban da ma taimako ne a kashe ka ko kuma za ka zo ka dinga mana hidimomi ya ce a zan zo in dinga muku hidimomi za ka iya ya ce to shi tana so kaga hidima aiki yake mahama kana rabbul amali A hada hatul kimati. duk inda mai aiki nan ya zama kaskantacce akan mai wanda yake yin aiki kana rabbul amali hada hatul kimati. في صفاته وخصائصه الذاتية والاجتماعية قفائته وموقع العام عاملي مطعم مي ايكي بأجري يقوم بأجري مي ايكي دا, دا الباشي اضطر ان يؤجر نفسه اي بكاتا تسايق يسعد كنسا يقول لك كنسا لحاجته نو ذاك فرمين دا فصاحا قد رأيوك ذو أو أو أو أو تقف أكيد أو قبة كيف ها تقف نبو تو تو تقف تو متوقع على جاهزة كم فل لحاجة إلى الأجرة تجاه رب العمل هو موقع المكلف المسؤول الذي يتلقى أوامر الذي يعمل عنده ta haka nan huwa mawqi'ul mukallaf kaman wurin mai hankali al-mas'ulu mawqi'ul al-mukallaf al-mas'ul wanda aka nada shi alladhi yatalaqqa awamir alladhi ya'malu indahu wa yatalaqqa nawahihi حول الأمل الذي عجر طاقة عمله يا قود قد كرفين أيكنسا له ما دام عجيرا saboda kana muwa musulunci wannan bauta ba bauta ne ba bauta ne amma aiki yake ayyin kuɗi ke wa hadhihi al-alaqa aine tahkumuha zawabitun huquqiyya ka'idojin haƙƙi suke hukunta take zartar da ita na ga ya isa ka hmm. tasir